haka take studio kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. a yau aka fara babban taro kan bunƙasa lafiyar kwakwalwa a birnin yamai akwai mu da ƙarin bayani a cikin labarin namu taron cop saiz kan fari ya soma a ranar litinin biga watan disamba na shekara ta 2024 a riyadin na kasar saudiya a cikin labarin namu za ku je sani ayuba na gba kan kalubalen wannan haduwa a cikin shirinmu na musamman kuma za mu je da ku a birnin mata mai domin ganin yadda ake tafiyar da al'adar nan ta kan laya. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya ina bin ɗaya. A yau laraba hudu ga watan Disamban shekara ta hudu aka fara babban taron kimiyya kan bunƙasa lafiyar kwakwalwa a cibiyar taro ta Matama Gandi da ke nan birnin Yamai. Taken wannan shekara shine kawo sauyi cikin jama'a da na lafiyar kwakwalwa. Karan hasken Farfesa Dumma Jibbo ga likitan kwakwalwa kuma shugaban ƙungiyar a cikin rahoton Hassan Nuru Abdurrahman. Bayan kowane shekaru biyu muna yin tarurruka don tattaunawa kan batutun kiwon lahiyar kwakwalwa wanda suka kasance babban kalubale ne ga kasar mu kun san batun rashin tsaro da tsatsoron ra'ayin wasu kasashe da wasu matsalolin tattalin arziki da makamantansu na daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar lahiyar kwakwalwa ga al'umma. Mun yi duba kan wannan al'amarin mun yi nazari kan sanin takamaimai wani dubaru ne suka dace mu yi aiki da su don samun mafita da kuma bunƙasa al'amuran lahiyar kwakwalwa a mu. Dan farar hula Musa gari Sakatare Janar na kungiyar Alternative Espace Citoyen AEC ana tsare da shi tun ranar jiya talata uku ga watan disambar shekara ta 2024 bayan wasu jami'an tsaro sanye da kayan fararen hula da ba a tantance su ba suka tafi da shi daga gidansa. A cewar wani na kusa da Musa gari busan dallan wannan kamu ba kuma har yanzu busan inda aka yi tsare da shi ba. Ana ci gaba da dandalin ƙasa da ƙasa na Majalisar Ɗinkin Duniya kan fari da lalacewar ƙasa COP says a birnin Riyadh na ƙasar Saudiya bayan buɗe taron a ranar Litinin biyu ga watan Disamba wannan haɗuwa na gudana bayan ƙwararru sun ja hankali kan illolin kashe dazuka da noma na zamani a duniyar mu. Sani Ayuba shugaban ƙungiyar matasa masu sa kai domin kare muhalli GVA a Nijar ya bayani kan ƙalubalen wannan COP says a cikin rahoton Asman Shina. Muhimman abubuwa game da wannan taron muhawara sun hada da samar da hanyoyi da matakai don jurewa tasirin fari, wato a tsayar da shawarwari na yarjejeniya don gudanar da ayyuka masu karfafa juriya ga lamarin fari. Wani abu muhimmanci a gare mu kuma shine a dama da kungiyoyin farar hula. akwai batun bin aiwatar da shirin sau da kafa da kuma batun tsarin samar da kudaden aiwatar da yarjejeniya akwai kuma batun tsarin samar da abinci mai dorewa na muhalli yana da muhimmanci ya ɗauki matakai a kan wannan fanni sannan akwai amincewa da manufa ta baki ɗaya da ke tabbatar da cewa lamarin ya taba kowa ana jiran a ɗauki mataki akan haka a cikin wannan tattaunawar. Farashin buhun albasa a birnin Kwani ya karu da kashi biyu daga jika 40 a shekarar bara zuwa jika 110 na sefa yanzu haka. Shugaban kungiyar manoma albasa Musa Nuhu ya bayyana dalilan wannan karin farashi a cikin rahoton Asumana Musa Arzika. Karamcin albasa abin da ya kawo shi bana daga yanayin shekara na manoma a sa an yi shekaru ba a samu ruwa ba kawai na bana. Mutane ba su yi ta maha ba da an kai na ranar baya a same su sun kai ta sa iri shi ya kawo hakanan tunda in ka diba daji nan inda aka noma albasa abin ya zan tambo tambo inda wani wuri sai ka iska ya haɗe duka ko ina albasa ta ansa to yanzu sai ka ƙetare gona uku gona hudu ba a sa komi ba to kaga kenan abin akwai karancin shi sosai dai bana dai kai cikin kashi ɗari in dai an ka samu ma kashi hamsin da yanci alhamdulillah bara war haka buhun albasa ya da shi dai jika arba'in yanzu tamanin tamanin da goma dai tun da gajiya. Noman shinkafa na kasancewa wani al'amari ga manoman yankin Ayir bayan gwajin noman hatsi mambobin kungiyar manoma da makiyaya ta Iferuan Iskafi sun gano da cin nasarar noman shinkafa tare da samun girbi mai kyau lamarin da ke nuna cewa a Nijar ko ina ana iya noman shinkafa. Ahmed Hamu shugaban kungiyar a cikin rahoton Musa Mamman. Nous avons la culture des riz Mun gwada noman shinkafa irin ka da muka samu daga shugaban ma'aikatar noma ta gunduma tun cikin kwanaki goma sha biyar din farkon watan jiya muka shuka ta yau muna girbi kuma gudun ya yi kyau sosai muna sa ran gwada wasu irin domin mu tabbatar da cewa muna iya noman wannan iri da wancan iri na shinkafa wanda hakan zai sa mu gane cewa yana yiwa a yi noman shinkafa nesa da kogin isa ko kuma wasu mayan tabuka mun yi hakan ne kawai don nuna wa jama'a cewa wannan na yiwa a yi noman wasu shuke-shuke da ake yi a yammacin ƙasa ko a arewacin ƙasa ma ana iya yin su ko ina abu mai mahimmanci shine alƙanci fasahohin gudanar da aikin A yau duniya na bikin ranar kasa da kasa ta bankuna wace dangantaka ce tsakanin bankuna da ƙungiyoyin mata a Nijar. Umu Ali shugabar ƙungiyar mata ta Scopus haske ta birnin Kwanne ta ba mu ƙarin haske kan dangantakar su da banki a cikin rahoton Haruna Ibrahim. To alhamdulillah lalle muna da hulɗa da banki nan Kwanne. Wallahi mu dai da muka fara hulɗa da bagiri ba mu taɓa samu akasi ba. Ba mu da akasi da su muna yi girma da arziki muna kai musu ajiya kuma lokacin da duk mun ka tashi amsa abin mu muna muna zuwa mu amsu tunda mu cimaka ta muke saye mu raba mu mata su yi ta kasuwanci lokacin da sai da cimaka na yan lokacin ta ya kai kasan kowa ya san lokacin sai da cimaka kusan da mana da yan ta gabato lokacin nan muke saidawa in mun saida kuma za mu haɗa kuɗin duka mu kai su banki mu aje sai lokaci yayi kuma in kaka ta yi mu zo mu ɗauko mu saka mai sayayya Kama sayayya na yan muka yi ta muna ba mata buhu ɗaya buhu biyu kamar wanda ka sana'a ta harka hatsi haka duka in shi na so muna ba su bashi su saida su yadda ta su riba ba su maido game da banki mu ba mu amsa bashi banki ba ɗaya muke da masu amsa bashi banki ba ba mu taɓa amsa bashi ko da laba amma muna ba da kuɗin mu mata muna sayo haƙi mu ba mata su ta su saida amma dai game da banki ba mu taɓa ɗaukar bashi ko na dala ba Wani labari marar daɗi game da ɓangaren al'adu a Nijar ɗaya daga cikin gishikan da ke kare al'adun ƙasar Nijar Abdurrahman Rashid da aka fi sani Lubaltazar ma'aikacin gidan rediyo Allah ya masa rasuwa a daren jiya a Kilinik Bomberi bayan ya yi fama da rashin lafiya mahaifin yara guda biyar ya bar mata biyu da kuma gadon al'adu da bai da misali. Mamudu Abdulsalam da aka fi sani da Tandis na kusa kuma abokin wannan mamaci ya yi tsokaci kan wannan rashi a cikin rahoton Ali Munkaila Usaini. Rashida Tefirman. Marigayi Rashida Rahman ɗan uwa ne tun da tare muke tafiyar da ayyukanmu na masu tsare al'adu da farko mu shan gudu ne na makarantun sakandare daga nan ya shiga shawar al'adu sai muke aiki tare. Gaskiya marigayi Rashid mutum ne mai mutunci mun yi rashin abokin aiki mai kishin al'adunmu kuma ya nuna hakan cikin rayuwar shi tunda a duk inda yake idan ana batun al'adunmu zaka gan shi ya bar tarihi mai ma'ana in kun duba tun daga tashin shi har zuwa lokacin da Allah ya mishi rasuwa ya kamata matasa su koyi da shi Allah ya mishi rahama Bayan an kore su sojojin Faransa daga kasashen Mali, Burkina Faso da Nijar, yanzu haka kuma kasar Chad ce ta bukaci Faransa da ta janye. Sidika Abba ɗan jarida kuma mai fashin baki kan harkokin tsaro a yankin Sahel ya nuna cewa Faransa ta rasa komi a fannin soja da diplomasiya a kasashen da ta rena a cikin rahoton Salamatu Kadiri. le Français était Faransawa sun gamsu cewa bayan an kori su daga Burkina Faso da Mali da niger kasar Chad ce za ta zame musu tabbataccen wurin zaman su a yankin Sahel. Yau da kasar Chad ta ɗauki matakin kore su ina jin wani bala'i ne na siyasa da kuma diplomasiya ga kasar Faransa. Ba ma tare da an lissafa tasirin da abin zai janyo ba a fannin soja. Akwai sama da sojojin Faransar dubu a kasar kuma sun kasance a nan tun lokacin yakin Libi da Chad a shekarun 1980 wato shekaru 40 zuwa shekaru 45. yanzu kai tsaye kasar chadi ta ke matakin katse yarjejeniyar ya kamata hakan ya sa faransa ta nazarin ko ne ke jefa ta cikin wannan matsala ta diplomasiya da kuma ta soja Ƙungiyar kwallon raga ta volleyball ta ƙasa ta fara wata kwamfula ta yanki da ake kira Super League daga ranar 30 ga watan Nuwamba zuwa 21 ga watan Disamba shekara ta 2024. Ƙungiyoyi guda bakwai ne suke halarta daga cikinsu ƙungiyoyin mata guda biyu, musaurare na Abdulnasar shugaban ƙungiyar volleyball ta ƙasa ta shiyar Yamai a cikin rahoton Salamatu Kadiri. Pour A wannan Super Cup, an samu shigar gungun maza bakwai da gungun mata biyu. Cikin mazan akwai gungun AS Fan na ASVB a akwai AS Gendarmerie, Guard da Police, akwai kuma AS Renaissance da gungun 'yan wasan Jami'ar Abdu Mummuni. Bangaren gungun mata, muna da na Jami'ar Abdu Mummuni ta Yamai da na AS Police. Ba mu fuskanci wata matsala ba ta bangaren shirye-shirye, lafiya launi, amma ba mu samu tallafi ba. Duk da hakan, muna fata a wannan shekara da za ta kama tare da wasan da'ira da za a yi a wannan wata na Janairu, mu samu masu sa mana hannu. des gens qui vont nous accompagner. yanzu sai rahoton mu na musamman a cikin birnin mata mai jihar kance yankin zandar al'umma na gudanar da wata al'ada da ake kira a kan laya ko rantsuwa bisa alkur'ani mai tsarki domin raba gardamar rikici ko sata mutare muhammadu wakilinmu na musamman ya duba wannan al'ada ga rahoton da ya aiko mana Wata al'ada da ake yi a nan yankin mata mai gundumar kance jihar Zandar wanda ake kira a kan laya ko kuma rantsuwa a kan alkur'ani. Shin ko me yake sa a ɗora a kan laya liman lawali magaji? Wani abu ya zama akwai takaddama a ciki an samu wata jayayya ko kuma wani abu ya zama na ya ɓata ko kuma wani rikici wanda yake kamar gona wannan ya ce ta kakan shi ce ko wannan ya ce ta baban shi ce ko wannan ya ce sarayi? ko kuma wannan ya ce jingina aka bashi to sai a ce to yayi alwala ta'ala ya rantsi akan wannan shine cewa akan laya layar da ake cewa kan alkur'ani mai girma ne shin ko da wani alkur'ani ana iya yin wannan rantsuwa akan laya to dai an ce alkur'ani ne kowane mun yarda da shi to amma kuma shi alkur'ani wanda ake yi na rantsuwa da shi alkur'ani ne na hannu wanda uwayenmu da kakanninmu suke rubutawa shi alkur'ani wannan da ake yi a ajiye shi saboda yin wannan rantsuwa da shi kuma lokuta-lokuta ana ɗaukowa ana karanta shi saboda neman tabariki ta wancan mutanen da suka gabata yadda suka kasance suna rubuta shi wani in zai rubuta da izubu guda sai ya kasance ya alwala ya yi sallah kuma ya yi roƙon allah bisa tabariki bisa niyyar wannan da ya sa amma shi alkur'ani duka alkur'ani ne san kira haruna na garin mata mai shine ake biya jika uku yaron da ake ɗorawa alkur'ani suna yawo a bashi jika ɗaya shi kuma lima a biya shi jika biyar tsarin yadda ake saka akan laya kenan idan abu ne da ya shafi gari ga baki ɗaya yadda da ke yi in ka zo ka tambayi liman ko ka je bariki an baka uzini an baka takarda ta ba da uzini a sakura in aka ba da uzini in sata ce aka ma to wanda ya je gidan wani ya ɗauki wani abu kaza ko mai kaman kaza ko ka ga mutumin da ya ɗauka ko an ga mai baki da kai ko ka san mutumin da ya ɗauka ka kyale in ba ka maido ba ga akan alkur'ani da lasifika in sai mai a inji in zuba in aka sa laya haƙi mai duwa in ya kashe wannan shi ya kashe kanshi lawan kawo ka ce kai kawo ka ta kawo ka san ita azabar qur'ani ta hudubu hakika kowane yanki da irin nasa al'adu wannan al'ada ta sakawa a kan laya tana da matukar tasiri a cikin zamantakewar al'ummar wannan yanki na mata mai gundumar kance To ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na maraice. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na maraice da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.